Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci sannan ku da jimrin sake kasancewa da mu a wani sabon shirin namu na fagen wasanni a labaran namu na yau kuwa an bayyana cewa dan wasa Saji Robato ya ki amincewa da ta yi daga ƙasar Saudi Arabia wata ƙungiya ta bayar da ta yin euro miliyan goma sha biyar ga ƙungiyar kwallon ƙafa ta Barcelona amma dan wasan ya yarda da kocin ƙungiyar Zabi Hernandez kuma yana son ya ci gaba da zama a matsayin sabon kyaftin ɗin ƙungiyar. in ji jaridar Diaro Sport. An bayyana cewa babu dama ga cin mai yarjejeniyar Pakwaita. An bayyana cewa kungiyar kwallon kafa ta Manchester City ta yanke shawarar barin tattaunawa akan ɗaukar ɗan wasa Lucas Pakwaita a makon da ya gabata. Kuma ba za su canza matsayinsu ba. A halin yanzu da ake ciki, Bernardo Silva zai rattaba hannu kan sabuwar yarjejeniyar kwantiragi da kungiyar kwallon kafa ta Manchester City har zuwa Yunin shekarar 2026. An bayyana cewa haifaffen shekarar 2003 Ernest Noma zai zama dan wasa mafi tsada da kungiyar kwallon kafa ta Olympiacos Lyon ta saya. Biyan euro miliyan 25 shine kayyadaddan farashi da ƙarin euro miliyan 5. Jamilla ya kama biyan euro miliyan 30 kenan. Zai koma kungiyar ne a matsayin aro tare da wajibcin sa mafi girman kuɗi da ƙungiyar za ta biya a shekarar 2024 an bayyana cewa lyon ta bai wa ɗan wasan kwantiragi har zuwa yunin shekarar 2028 a matsayin sabon ɗan wasan ƙungiyar ta lyon a shekarar 2024 an kammala gwajin lafiyarsa a yau yanzu ɗan wasa neoma yana ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta lyon a nan kuma an bayyana cewa ɗan wasa jawo cancelo zuwa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta barcelona abin da ya rage kawai batun lokaci ne ana kammala cikakkun bayanai na ƙarshe zai zama ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona a matsayin aro tare da batun zaɓin sayensa. An bayyana cewa Barcelona tana da ƙwarin gwiwa kammala yarjejeniyar a nan kusa. An kammala yarjejeniya ɗan wasa Lucas Gini zai zama ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Nice a kan aro da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Aston Villa gami da zaɓin sayensa. An tanadi yi wa ɗan wasan gwajin lafiya a wannan makon. jimillar yarjejeniyar da aka cimma tsakanin kungiyoyin aston Villa da ogc nice yanzu an tabbatar da ita wani labari ya bayyana cewa abubuwan da suka shafi kuɗi a cikin kwantiragi da haƙƙin hoto shine dalilin da ya sa yarjejeniyar ɗan wasa gabri bega da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta napoli ta dakata an bayyana cewa yarjejeniyar za ta iya ci gaba da lalacewa muddin ba su magance waɗannan matsalolin ba an bayyana cewa ɗan wasa sofian amrabat zai bar ƙungiyar ƙwallon kafa ta Florentina. Lokaci ne kawai ya rage hakan ya tabbata. An bayyana ƙungiyoyin Atlantico Madrid, Manchester United har ma da Liverpool su ne suka fi kusa da mallakar ɗan wasan. Yarjejeniyar za ta ciwo ƙungiyoyin biyan euro miliyan 25 zuwa euro miliyan 30 adadin da ƙungiyoyin ke ganin darajar tasa ta yi ma'ana sosai wani labari ya bayyana cewa kungiyar ƙwallon ƙafa ta barcelona ta nuna sha'awarta a kan ɗan wasa Mohammed Kudus a matsayin wanda zai mai mata gurbin ɗan wasa Usmanu Dambele wanda ya koma ƙungiyar ƙwallon kafa ta PSG. Sun kasance a shirye su ɗauke shi a matsayin aro tare da zaɓi domin siyansa a matsayin tilas. Amma ƙungiyar ƙwallon kafa ta Ajax ta kimanta ɗan wasan a sama da biyan euro miliyan arba'in domin ta amince ta siyar da shi. Wanda hakan ya sa yarjejeniyar ba lallai ba ne ta yi da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona. An bayyana cewa kawo yanzu Barcelona ta tuntuɓi wakilin ɗan wasan kuma Kudus yanzu zaɓi ne ga ƙungiyar kwallon ƙafa ta Barcelona in ji jaridar DBR8. An tabbatar da cewa matashin ɗan wasa Mason Greenwood ba zai koma gasar Saudi Pro League ta kasar Saudi Arabia ba. kamar yadda rahotanni a Saudi suka bayyana hakan. Kuma an bayyana cewa ƙungiyar kwallon kafa ta Brighton ta karkatar da hankalinta ga ɗan wasan ƙungiyar kwallon ƙafa ta Arsenal wato Albert Sambi Lokonga a ƙoƙarinsu na sayan sabon ɗan wasan tsakiya. Haka zalika an bayyana cewa kulab ɗin na Brighton yana tattaunawa da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Lille domin kammala siyan ɗan wasa Carlos Baleba mai shekaru goma sha tara. in jaridar Sky Sport. Wani labari ya bayyana cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona ta samu ta yin euro miliyan ashirin daga ƙungiyar ƙasar Italiya akan matashin ɗan wasan gabanta Abdulsamad Ezezoli bayan da ta yin ƙungiyar ta Italiya duk da cewa Gerard Romero bai bayyana sunan ƙungiyar ba a cewar jaridar Diario Sport Bayer Leverkusen tana zawarcin ɗan wasan kuma ta shirya bayar da euro miliyan ashirin a kan ɗan wasan gaban ɗan ƙasar Morocco. A nan kuma an bayyana cewa kocin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta AS Roma Jose Mourinho ya yi magana da ɗan wasa Masin girin ta wayar hannu a cikin sirri kwanan nan. dan wasan mai shekaru 21 ya amince ba kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ta hanyar amincewar juna. A cewar jaridar The Sun, Mourinho ya yi magana da Greenwood don tambaye shi game da yiwuwar koma kungiyar kwallon kafa ta AS Roma ko da yake a matsayin aro ne. Mourinho da Greenwood sun saba sosai a lokacin da Jose Mourinho yake a matsayin kocin kungiyar kwallon kafa ta Manchester United shekaru kaɗan da suka wuce. An danganta ɗan wasan bayan kungiyar kwallon kafa ta Arsenal Gabriel Magalhaes ɗan ƙasar Brazil da yo koma Saudi Arabia. Bugu da ƙari a cewar jaridar Daily Mail, Real Madrid ita ma a shirye take ta ɗauko ɗan wasan bayan na Arsenal domin cike gurbin ɗan wasan ta Eda Militao wanda yake fama da rauni. Ajiye Gabriel Magalhaes a benci a karar da Arsenal ta da Crystal Palace ya ƙara rura wutar jita-jita barin ɗan wasan ƙungiyar sai dai kuma Mikel Arteta ya bayyana manema labarai bayan tashi wasan inda kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ta doke Crystal Palace inda ya ce aji dan wasa Gabriel ba shi da alaka da barin dan wasan ko ya koma wata kungiyar daban. A nan kuma kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich da kungiyar kwallon kafa ta Liverpool sun nuna sha'awarsu na ɗaukar ɗan wasan tsakiyar kungiyar kwallon kafa ta Manchester City Calvin Phillips a cewar jaridar Nantimin tun da fari da yi Manchester City ta bayyana cewa za ta iya ba da aron ɗan wasa Calvin Phillips a matsayin aro domin ya ƙara samun gogewa ko kuma ya dawo da karsashinsa cikin wasan ƙwallon ƙafa. Wani labari ya bayyana cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta West Ham United ta kai ta yin biyan fan miliyan 35 a kan ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Banamaus, Dominic Solanke, inji ji Football Insider. Menene ke faruwa abin da ke faruwa shine ka sanya wayarka Baba Hassan data idan ka sayi datar Baba Hassan za ka wuni kuma ka kwana kana shiga kana fita domin sanin abubuwan da ke faruwa a sassan duniya tare da bincikar abubuwan da ke faruwa a doron ƙasa a cikin wayarka. Datar Baba Hassan ba ta tsayawa, ba ta makarewa, kuma bugu da ƙari ba ta jin haushin mai yawan yin browsing. Ina masu burin ko da yaushe su kasance a kan TikTok, Facebook, Instagram ko kuma WhatsApp. to ku ne waɗanda ya kamata a ce kuna amfani da datar Baba Hassan. Yi ƙoƙarin sauke application ɗin Baba Hassan data a Play Store, da zarar ka shiga Play Store, kawai kai satin Baba Hassan data, bugu da ƙari, za ku iya shiga browser wayar ku, ku yi satin www.babahassandata.com domin sayan datar mu. Ga masu buƙatar ƙarin bayani akan application ɗin Baba Hassan, za ku iya tuntuɓar mu a wannan lamba sifili bakwai sifili shida shida takwas shida